Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Lelewal, ma'ana farin wata kashi na arba'in da uku na marubuciya Fatima Muhammad Gurin, wanda ni mama Alim da ke karanto muku. A Abuja da kira ka samu hannun mamaye gyaro kuka da majina yayin da daji ya samu farlai saboda irin faduwar da yi. Ga maganar da ta bike shi tabbas ya sani idan har alhaji sadiq cibado da ya sani tunda tunda ne ba zai taba kyale shi ba shi kadai san irin wahalar da ya sha wurin kaucewa sadiq wurin toshe duk wata hanya da sadiq zai iya ramfo shi har ya kama shi yayi yi sanadiyar dukiyar da ya tara ta watsi a hannun shi yanzu ga shamina ta tura bilkisu gidan shi har da asiri har asiri ya tono tunanin yanda zai yi ma tunanin yanda zai yi ma kaɗai ya hana shi mai da hankali kan ciwon da ke cin shi Bayan Amina Zainab ce ta biyun wargaza mishi komai. Ga jirgin shi da ya makale. Darta ne ya shigo sai lokacin da ya kokarin mishi magana. Nan ya fahimci ainihin halin da ya fada na shanyewar kwarin jiki da jirkicewar baki sai yawu ne yake da lala. Gefe-gefe yake ta maganar dan ma ba a fahimtar shi. Darta ne ya karaso ya dafa shi ya ce Alhaji ka kwantar da hankalinka. In har baka nutsu ka rage tunani da damuwa ba, ba za ka taba dawowa daidai ba. ka bari jinin ka ya sauka na san ba daɗi kan mutum ya ya saba yawo da kafafuwan shi ko ta ina yanzu a ce ya samu stroke wuri ɗaya kawai zai ta kwanciya amma komai zai wuce in ka ba da haɗin kai da yarda Allah kuka kawai dadi ya fara duk yanda ya so ya yi magana ba ta fita gani yana neman sake jefa kan cikin wani hali ya sa darta sun faɗa mishi allurar bacci a lokacin aka shigo da mama dan ta ce ita ɗakin take so a kata hannunta da dauri daga ta zuwa gwiwar hannu fuskar har ta sintima saboda kuka idanuwanta jajir duk ta jigata a ganin kaji ta kallon yadda hannun alhaji ilyas ya murkuɗe ta ta kalli bakin gefe guda a razane cikin firgita ta ce darta me ya same shi ki ya haƙuri ya jiya saboda yadda jinin shi ya hau da kuma siga ɗin shi da ya tsananta kuma kuke ta ci gaba da ɗaga mishi hankali yasa da ya faduwar ƙarshen nan ya gamu da stroke bada hankali zai warke insha Allah jiya kai ta yago ta sake mayarwa dama fuskar ta kamar za ta fashe da kuka cikin tashin hankali ta ce na shiga uku ne Amina na mutu na lalace ta ɗora ɗaya hannun a kata da barkewa da wani sabon kukan tana maganganu har da wani irin ibtil har da wani irin iftila'i ne ya sako sa a gaba a cikin rayuwar saka me suka yaka da suka fara fuskantar irin wannan matsalolin da kuɗin ma kenan suna fuskantar tashin hankali ina ga kuɗin ya ƙare ta kulla aniyar duk bala'in da zai faru sai dai ya faru wallahi ba za su taɓa talaucewa ba talauci ba nasu ba ne idan an cinye duk wasu ribukansu an yashe ai akwai asalin kamfanin kamfanis ɗinsu masu ja musu ainihin kuɗi ta gudurta ba za ta karya ba za ta tashi tsaye a dan kukuda kan sauran abin da suke da shi saboda ba kuɗin wasa suka fusga ba a gombe magana fa nake tunda da zuka mun banza kana juya mun wannan wannan shege sarkar taka damza sarkayi damtse ya sarƙaye cikin tafin hannun shi da da dago burkitattun idanuwan shi ya zuba mata alamun ina jinki ba tare da ya kula ta ba abinda tsohon nan yake faɗa ba zai taɓa yiwuwa ba ba zan iya ba ayan saboda ban sawa ba ba baiwa ka ɗauko ba ka ɗauko ba daga gidan uba na ka ɗauko ne ta yaya kake tunanin zan iya girki kula da yaro sannan kula da a ɓangare na agen bai bar ni ba ya ƙara da ƙwace wayata ka haɗa ni da wata waya mai madanne wai ga ni ga sanan na rika yin waya ni za a ba wa waya touch ni za a ba waya mai keypad to ba zan iya ba gaskiya ka saka baki cikin wannan magana ka san ni ba zan yi wannan abubuwan da aka lissafa mini ba kuma kai kake aure na ba shi yake aure na ba ta ƙara shi hawaye na zuba akan fuskarta dan abin ba karamin zafi yake mata ba ta yadda za ta iya ɗaukan irin waɗannan abubuwa sai ka ce an maida ta wata dabba ci gaba da kallon ta ba tare da yi magana ba zubewa kasa ta ta fashe da kukan da yake tinta hmm abin da bata sani ba idanuwan ayan ne kawai kanta sai dai hankalin shi ya nisar da bata tunanin saboda kodinta ma baya yi bare ya san tana yi abin da ta sani ta san bai cika son kuka ba kasancewar shi mai tausayi kukan mace na saurin birkita lissafin shi sai dai ganin tana yi yaki kula ta ne ya sa ta jijjiga mashi kafa da karfi firgigidi ya kalle ta cikin yanayin raina hankali ya ce hun hmm, me kike cewa ma a zuciya ta mike ta ɗauki ɗanta ta yi gaba kamar za ta kife ƙasa murmushi ya saki ba karamin daɗin hukuncin bakwai ya ji ba ko ba komai zai iya dinga shigowa gombe hakanan ba tare da an zargi komai ba miƙewa ya shige dakin shi ya wanka tare da shiryawa cikin ƙananan kaya ya fice daga gidan gabaki ɗaya ma adil ne duke gaban abba hannun shi ya ɗora kan kafa abban hawayen shi na daga kan kafar shi cikin rawa murya ya ce abba na ka yafe min dukkan wasu laifuka da na aikata a gare ka ko zan ji sanyi a raina Na san na ci amanar ka a matsayinka na mahaifina da ya bani dukkan gata, ya inganta rayuwata. Na kasance mahaifinci ina amfani da dukiyarka da ka tara ta hanyar halal wurin aikata haram. Ban san me ya jani ba abba, ban san ta na kasance cikin mutane irin haka ba. Duk makarantar da na ce maka ina zuwa duk ƙarya ce ba na zuwa. Digiri ɗina da fas na fita bayan na yi spill over. Bayan spill, abba ban san iya adadin matan da na nema ba. duk da bilkisu ta ce allah zai yafe mu sai dai hankali na ya kasa kwanciya a buga shi ummi so take ta hana ni farin ciki na na sauran rayuwata so take na tafi na bar mata duniya saboda shiri take ta raba ni da numfashi na hawayen shi fita suke yi da gudu hannayen shi kuma rike cikin na abba abba ne ya kara rike hannuwan shi saboda tsananin tausaya ce ba za ta raba ka da numfashinka ba adil bilkisu ta kace da kai ta fi dacewa har abada na yafe maka adil kai ma ina roƙon yafiyarka wannan hali da ka shiga ya zama izina ga iyaye maza da ke ɗauke da ke ɗauke hankalinsu kan 'ya'yansu maza suke tunanin ai uwa ita ce kaɗai ta ishi yaro samun tarbiyya bayan ba haka ba ne ya dace ya kuma kamata uba ma ya da tashi gudunmawar wurin ganin ingancin tarbiyyar yaran shi ka yafe mini kaji kai ya gada ya ce allah ubangiji ya yafe mana ga baki ɗaya abana na gode har ran shi ya ji sanyi sosai mukewa ya wuce bangaren shi abu kuwa shiga ɗakin ummi yayi sai kira take a waya ta ki shiga ta jera tsaki ya fi so dubu saboda takaici ko me ya samu wayar hadiza abba ya kira sunanta ɗagowa ce ta kalle shi tare da amsawa ce me yasa ne ke kan ko ina sai kin bani kunya ne sai kin nuna min ban isa da gidana ba ne kina tunanin hakan da kike yi tarbiya kike bawa yaranki gyara zama ce ta ce yanzu kuma me nayi ko me aka ce maka na yi aure ne na ɗana da waccan yarinyar nace ce ba na so ba na so dana wani ba na uban ba na uban kowa ba ba ɗan da ya haifar mini shi ba na son auren ba shi kenan ba zama ya kalle ta ya ce hadiza mu yi maganar fahimta mana ki duba halin da yaron ne yake ciki yana cikin damuwa sosai di yayi wani iri yana yawo kalar tausayi tun farko ke kika fara bata mishi rayuwa Allah ya turo mishi yarinyar nan ta ta yi sanadiyar rayuwar shi ke ba ma daɗin ki bane a ce kin samu surika mai irin hankalinta da aure da mutuwa da rayuwa duk na Allah ne in baki sani ba idan Allah ya ce sai sun yi aure da sai ya kashe ki a yi auren kuma su zauna lafiya kaza shi ta da cewa kafin na mutu kuwa sai na ce ko bayan raina ya aure ta Allah ya isa ban yafe ba abu ne cikin hasala ya ce wake kan wata irin mutunce ne me ta miki haka da zafi da zaki tsane ta haka ita ma arziki ta ce babu abin da te min abinda na sani kawai shine ba na son ta mata ga su nan a kari kamar jamfa a jos ya zabi wacce ta mishi amma ban da yar aikin gidana tana kaiwa nan ta mike ta shige ban daki dafa goshi abba yayi cikin nazari har yanzu shine wakilin bilkisu kenan har yanzu ita a iraki take ganin ta bayan labarin ta ta ji amma ya aiki take daukan ta murmushin takaici ya saki a fili ya furta ba ke kike auren na ba ni nake auren ki auren adil da bilkisu kamar an yi an gama ne insha Allah sai dai ta abin da zaki ki yana kaiwa nan ya tashi ya fice hankali take juyawa alamun shirin tashi daga baccin da ya dauke ta bayan yin nani ta bata maganin zazzabi ta sha saboda zazzabin da ya rufe ta cikin fusgan numfashi ta bude idanuwanta saboda fuskar shi da ta ga ta nema ta gizo da tsakar ranar nan da sauri ta mike zaune tana son zayyano fuskar da ta gani kamar mafarki kamar ido biyu duk yadda ta so fuskar ta fasalta shi samsam ya ki zuwan mata dafe goshi ta yi kamar ta saki kuka me yasa fuskar shi ta kasa da mata ne a nutse ya ta kai kallon ta ga agogon dakin karfe uku da rabi ashe ma asar ta yi sauka ta daga gadon ta shige ban daki sai da ta watsa ruwa kafin ta yi alwala ta fito tana cikin sallah islam da nana suka shigo a bakin gado suka zauna suna furta wash bayan ta sallame ta kalle su ta ce wai lafiya kuke ta washi daga ina haka nana ce ta ce ba dole ba daga min kicin muke fa suna nufin daga babban kicin gidan suke gwagwa hadiza ta saka mu gaba kowace ta bata aikin yi baki ji ba kamar wallahi kamar an mana duka mulkin ce ta ce wani aikin ne kuma ya taso haka na kamar girkin dare ba a yi ba a yi da wani yawa kamar safe da rana kuma na rana ma masu aiki kawai suke yi Islam ce ta ce, Ba fa na gida bane Bili, kin san wai karfe hudu za a zo nema auren Mofi. Kin ga ke da Aisha kam duk ba sai an je nema ba. Kanta ta mayar kamar kamar da ta dauko tana wani sissin Ta dago tana Islam ce ta ce kunyar karya. Dariya suka yi a tare Islam ta kuma cewa Bili ki tattara kayanki gobe in za mu koma gidanmu. Ba sai mun koma tare ba. Kin ga dama Mofi ta ce gidan Abba Aliyu za ta koma. so kin gani na samu yar uwa bilkis ce ta mike tana neman kaya tana neman kaya cikin dariya ta ce za yi wa inna ni bayani ne ni ba ruwa na wato baki ji abin da ta gama cewa ba ɗazu kenan ko dariya na na ta sa ta ce ai sun saba inda islam da inna ni ai sun saba inda islam da innani ne sai dai na san wannan fadan ba zai taba karewa ba sai mun wuce makaranta hira suka ci gaba da yi akan halin innani da rikicinta bilkisu na kare ta suna nan har sa an gama magana aure ba har magabatan saurayin mufin sun tafi sosai suke hira akan rayuwa da yanda zumunci ke tabarbarewa nan da nan suka fahimci juna kowa ya san yadda zai tafi da rayuwar shi da dan uwa a zaman da za su yi nan gaba ita na tana da sanyin hali sai dai akwai daukan kai tana alfahari da fitowar fitowarta 'yar gidan masu kuɗi kuma mai kyau sannan akwai fa son harka da wayoyi bata kuma cika shiga hira da ba sa ta a ciki ba islam akwai hira ga tukutukuta ba ta son girman kai kowa nata ne ga dan banzan tsokana sannan tana da hakuri ita bilkisu bata da muskilanci sai dai akwai son fara'a bata cika haɗa ba sannan bata cika hira ba ga hakuri halayyarsu na son halayyarsu na son wanka da shiga ɗaya ne da nana saboda bilkisu za ta iya wanka wato shiga uku a rana ko a jikinta Gwana ce a harara ga idanuwanta masha Allah. A daren ranar mushifit ya karbi takaddinta inda ya ja su zuwa grass carpet da ke harabar gidan. An shirya mishi hadaddun plastic chair da kaloli mabambanta nan suka zazzauna. Shi Salim dan Abba Usman da kuma kai da dan Abba Umar Aisha Mufi Adil Sala Yasmin Nana Islam da Bili hira suke ana kwasar dariya. Duk da Sala da Yasmin sai wani shashen kamshi suke yi. sun saba irin wannan zama dama idan aka haɗu a ta hirar rayuwa ita dai bili na ta dariya ne ko murmushi ko murmushi adil ga baki da hankalin shi na kanta kamar yadda mushi da hankalin shi ke kan aisha da take da tsananin kunya har dariya take ba su islam suna ta tsokanar ta shi kuwa mushfik sai kare mata yake yi suna jikin ras ne aka buɗe ket motar ayan ta shigo ya samu wuri ya faka tare da sauka kunnan shi makale da waya sai murmushi yake zuba yayin da yake dan tauna lips ɗin shi na kasa Yana sakewa a hankali. Shi kaɗai ya san abin da ke sa shi nishadi. Bai kula da su ba sai da ya zo dab da su ya dan kalli gefen su. Fasa shiga gidan ya karyo kuna ya ja kujera ya zauna tare da ci gaba da wayar shi. A take da suka nutsu dariyar da kowa ke yi ta tsaya. Mushbik ne ya ce to dodo ya iso diyan da kuka ɗauki mana fara'ar wuri ga baki ɗaya ya yi shiru duk kan ne har da ma har kuma matan kallin da kuka wani kame gaskiya ni ba na jin daɗin zaman nan ka tashi ka tafi ban gayyace ka ba na Allah tashi ka fara wuri sai an jima duk ka hana mana sakewa kara ta ne bakin shi ya watsa mishi harara yana juya idanuwan suka fada cikin nata saboda sai tinta ya zauna da sauri ta sun sunkuyar da kanta murmushin fuskar shi bai dauke ba yace yi abin da ke gaban ka malam tunda ba kanka na zauna ba yana kaiwa ne ya ci gaba da waishi gyara zama ya sosai ya zuba mata idanuwa ko kiftawa baya yi wanda hakan yi mugun takura mata gashi mushifik ya matsa mata da tambayar yana so ta ba shi amsa gaskiya ko kuwa soyayya saboda game din da suke yi kenan bata sun san da ta ce mishi ba soyayya ya ce soyayya to muna so ki bamu labarin irin soyayya da zaki kwatanta ga masoyinki Waro idanuwanta ta ga baki daya kan shi a matukar tsorace wanda aka yi saka su ga baki daya kwashewa da dariya. Cikin rawar murya da tsatsar goba ta ce ya mushfit please dariya suka kuma saki saboda ba karamin dariya ta basu ba. Shi kam da ci gaba da kallon ta yana murmushi har ran shi ya ba kyawun ta yake musamman kwayar idanuwanta da suka fi komai dauke mishi hankali musamman irin wannan lokaci da ta dan firgita take kuma shagwaba. Sallama ya da shaidu wanda dama da shi suke tattauna akan rikita-rikitar da ya da yamman nan. Kes ne sabo suka bude cikin wani salo mai wuyar ganewa. Hayaniyar su biya hana shi ci gaba da kallonta ba yana nazarin abin da ya sa take firgita. Take kuma tsuma idan ya zuba mata idanuwan shi. Shi karan kanshi ya san idanuwan shi guba ne idan ya tsare mutum da shi. Ya fahimci haka kuma tun daga ran da ya fara ganin kwari idanuwan nata akwai abubuwa masu ya fassaruwa cikin idanuwanta. ta. sannan a gaskiya shi karan kanshi bai san me yasa yake kasa ɗauke ido daga kanta ba to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce ku kamar kullum mama Hanim nake cewa ai saurare lafiya